daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala do'is sunnati wal kitab wa الداء dawa الدواء ma'ali shekh al الأستاذ الدكتور abdurrahman bin abdulaziz as-sudaisi رئيس haram لشؤون المسجد nabawi wa imamun wa وخطيب المسجد haram. Allah manawakin sarki ya sama rayuwar shi albarka wannan littafi baiwa ce da jin kai na Allah manawakin sarki da yi ma wannan al'umma da ya hore irin waɗannan malamai suka tsamu waɗannan tsadaddun kalmomi da za a amfani da su wajen maganin abin da ke faruwa ya bayyana kuma ya haifar da ta'addanci a hasken sunna da alkur'ani za a gano maka tsantsan cutan da ke farar da ta'addanci sannan a zo maka da bayanai dalla-dalla na hanyoyin da za a yi maganin wannan ta'addancin a bisa hasken alkitabu wa sunna ala fahimi salaful umma malamin da allah maɗaukin sarki mabaiwan wannan aiki babban malamin nan babban limamin masallacin harami al'imam abdulrahman ɗan abdulaziz as-sudaisi allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi idan yan uwa basu manta ba mala ya ɗauko mukaddima yana mai haska mana cewa kunga ta'addanci cuta ne da ke kan iska ba ba cuta ne da sai an ji an sha ruwa ko an ci abinci ko amma allura ko ka zauna wurin ba a'a cutan tafiya take bisa iska wanda ba ka tsammani sai ta kama shi ta'addanci abin da ke maganin shi kai tsaye shine abin da tun a bangon littafin aka gaya maka shine alkitabu sunna amfani da bakin bindiga kadai bai kauda ta'addanci sai dai ya kauda 'yan ta da kayan baya a cikin ta'addanci isa ya kamata a ta jami'an tsaro da gwamnati a tsaya a musu ta'arifin menene ta'addanci kuma suwaye 'yan ta'adda ko me ke haifar da ta'addanci kuma ya ke maganin shi domin in ka je ka maganin 'yan da kayan baya sannan ba yi maganin ta'addancin daga farkon shi ba ko to matsala na nan kamar cuta ce ka yi maganin kanta amma tushenta na ci gaba da tsara tana nan ko ba ta nan kai ne kana fama da ciwo madadin a baka maganin wannan ciwon sai a rika baka fenar liba kawai wanda zai rika sassauta raɗaɗin ciwon cutan ya fita ko yana nan to shine abin da ake yi amfani da bakin bindiga kaɗai wajen maganin ta'addanci bai ɗara daga shan maganin da ke sassauta raɗaɗin ciwo ba amma ciwon na ƙasa idan aka yi maganin waɗancan 'yan da ƙayan baya da bakin bindiga sai a sa alkitabu wa sunna a yi maganin waɗanda kuma su ne menene tushen matsalar akwai malamin da ba zai ji yaƙi ba yana zaune a zauren shi ke ƙyanƙyashe masu zuwa ko ya san yanayi ko bai sani ba kun gano wannan akwai waɗanda suke ƙyanƙyasuwa daga aikin 'yan siyasa daga aikin sarakuna daga aikin masu kudi daga aikin iyaye daga aikin abokai duk waɗannan suna taimakawa wajen ƙyanƙyashe 'yan ta'adda ɓangaren ta da ƙayar baya da makamai da ya maganin waɗannan abubuwan a ce an waye gari sun tsaya an ɓata tunanin 'yan boko da 'yan siyasa cewa a in mutum na aikin gwamnati yana samun kuɗi da ilimin boko ai ba zai shiga al'amarin ta'addanci ba ai kai kidahumi ne yan boko nawa ke cikin ta'addancin ba yan boko ne a jami'o'i suke yaga takaddu makandan su shiga ba ma'aikacin gwamnati ne ke rita shiga ta'addanci ba me ya haifar da wannan kuma an gaya maka irin yadda suke sarrafa makamai da haɗa bama-bamai da shirya hare-hare na ilimi jahilai na wannan aikin ne har ka ce wadanda an ba su su da suke ganin da kai da gwamnatin da ilimin da wanda ya zo da tsarin dukkanin ku makiya Allah ne sai an kawo da su kana cewa wai a zo a ba shi aiki a ina kawo misali mutum ne fa yana ma abin da kake ci kallon kashi akwai ran da wannan abin zai burge shi ba sha'awa har ya ci to sai an maganin cutar da ke damun shi shine muka buga misalin da bakin mara lafiya duk yadda ka ba shi abu mai daɗi mai zaƙi mai garɗi da gishiri bakin ba zai ji ba har sai ka samun mai da gamsasshiyar lafiya da ƙarfin jiki sannan zai ji lagwadon abin da kake gaya mai to ne bin irin waɗannan abubuwan tashkhisud da wa wasu dawa shine hukuma ta ƙiyar da ta ji daga malamai har ran da za a kashe malam albani sai da waɗannan bayanan amma da yake waɗanda yake ma ba wannan ya dame su ba sun kalli wasu abubuwa ne kuma na rantse da alkur'ani ko a karɓi wannan da wuri ko duk inda aka ji ma sai an dawo mashi mata sai a tara dukkanin ɗalibai na ko'ina a samar da malamai da suka san abin ƙwararru ba masu muku duba da tsafi ba sai su karanta da sunan su masu wannan karatun da sai a shirya ɗibo ɗalibai da za su yi wannan aikin a dukkanin ƙananan hukumomin inda ake tsarin waɗannan abubuwan suna nan ɗibo kuɗin gwamnati a kashe a zaunar da su a koya masu a basu littafan su koma garuruwan su karantar a nuna masu yadda za su yi tsarin karantarwa don wani in ya je wannan karatun in ya fara tsiwa sai a zo duk a harbe su sai an gaya maka yadda yake yi amma hukumar ba wannan bane ana ma yi babbata ma san ana yi ba ta nan ce ku je ku sa musu ido sanda albani zai wa'azin konan bakin wake aka dinka in banda kida humanci wanda zai konan bakin wake ya taba sanarwa ne har ya ce a tare a wuri kaza kuma ya sawo jallabiya ko ya sawo babban riga ana za konan bakin wake da jallabiya ne kuma ku jami'an tsaro in wanda ya ce zai wa'azi kan kunan bakin wake ya ma sanar a rediyo zai ku ba ya rige maku aiki ba kiran shi a ce ya bari ma bai taso ba zuwa za ya aji me yake faɗi ma da yake babu gogewa da ƙwarewa a cikin harkar an ɗebi masu sana'a ne da sunan tsaro sai suka fara wannan shirman kamata yayin da aka samu gogaggen shugaban ƙasa to duk wanda za su yi aiki da shi ko ba su goge ba kamata su yi ma kansu karatun natsuwa a ɗaka su nemo hanyar gogewa irin nashi manufofi irin nashi aiki irin nashi sai ya zama abin da suka yi duk wanda ya biyo baya in bai irin nasu ba ba zai samu karɓuwa da salati da addu'an jama'a ba amma kawai kowanne so yake shi dai ce ina tare da wani sai alfahari da sunan kadai sannan kuma muke cikin gwamnati muna da hanyoyin da za mu je mu saman mu mu kwangiloli da abin da za mu tara kuɗi ba tare da an sani ba Allah wadaran irin wannan tunanin jama'ar annabi kun gane abin da muke son mu faɗa to ku zo mu ci mala ya ce walaysa yakhfa anna shari'atina na gharra ai wannan al'amarin ba zai taba boyuwa ba cewa kun ga wannan shari'a namu mai hasken nan dal hiya shari'atu shimoli wal kamal ita ce shari'ar yar komi da ruwanka sannan ta shiga ta mamaye komi kowa da komin shi na cikinta wal umum sannan shari'a ne wanda ta game duk wani abu ba abin da ba ta da ta cewa a kan shi ko ba ta umarni ko hannu a kan shi ba babu shi in kuma akwai shi faɗi ga ji shi da hadisan shi wal jalal sannan kuma shari'a ce wacce ke maɗaukakiya duk wani tsari da wani zai zo to ƙasa yake amma maɗaukakiyar ita ce shari'ar musulunci wal alamiyyatu wal insaniya kuma wannan tsari na dokoki da tsare-tsaren musulunci to tsari ne al'alamiyya ita tana magana ne da duniya duka sannan al'insaniya saboda samar ma ɗan adam jinsin ɗan adam kariya ci gaba kula da duk abin da yake amfani gare shi da tunkuɗe mai cutarwa saboda ana bayani a kan al'insan in katsar al'insan tsarin zai kai ga filin shi gidan shi hanyar shi makarantar shi asibitin shi kasuwan shi komina na shi amma ka tsara waɗancan baka tsara al'insan ɗin ba to da matsala shi sa addinin musulunci matakin farko sai ya tsara al'insan shi sa wahayin farko da aka ce ma annabi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ai duk waɗannan abubuwan Allah ne ya halice su sai a kawo su a cikin jimla amma sai Allah wanda yake san abu ba da kulawa a kan shi sai ce khalaqal insan allamahul bayan dan adam yana da wannan mizar saura kan shi ne za a yi tarkizi amma teburin nan ne Allah ya yi Allah ya teburin nan shi littafin shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza duka suna daga cikin halkun layi to amma ina ya kamata a yi tarkizin waɗannan ababen da muke faɗi duka shine al da saboda ne Allah ya madaraja ya zama allamahul bayan hatta rana da wata duk halittun Allah ne amma wa suke mai hidima ɗan adam jama'a kuna fahimtar wannan bayanan kisa duk shugaban da bai bi da malamai kwayayyu ba ba shi aiki mai sawa ba Allah ya kyauta malam ya ce war rahmatu was salama addinin musulunci ne kaɗai addinin jin kai da kuma addinin zaunar da duniya da al'umma lafiya wal amnu wal sannan addini ne wanda yake haifar da mutum ya ji natsuwa a duk inda zai tunkara kuma a duk abin da zai yi sannan addini ne wanda yake kammala jama'a cikin kamala ka gansu cikin natsu kai in ba musulunci ba kai abin da zai sa mu haɗa nan cikin wannan kamalar yanzu in kiɗa yake a nan wajen za mu kammala haka in taron siyasa ne ba in kasuwa muke ci in ba musulunci ba ba abin da ke haifar da wannan na kusa da kai baka san shi ba amma kana da aminci da shi bihima mala ya ce bima zakharar bihi min kawa'idil ahkam saboda irin kwalliya da ado da aka yi ma waɗannan tsare-tsare na gudanar da bil'adama ta hanyar zuwa da kawa na ka'idoji da hukunce-hukunce da ya kamata a gudanar da wannan halitta na Allah kuma salihil anam kuma shari'ar musulunci yana zuwa da abubuwan da yake maslaha ne na al'umma wa usulul aqaid sai zo maka da tsantsan irin aqidan da ake son ka kudurce domin maslaha gare ka da maslahatul ana idan aka bari aqida kowace iri ta shigo don wai kasan an ce ba ruwanta da addini ana bin tsari ne na circular state to za a waye gare masalihul anam kuma babu an gano wannan shi yasa ba hana jerin gwano da tarurrukan ƙungiyar muslim brothers ya kamata a yi ba kamata yi a haramta ƙidan shi'a wanda aka ji ya faɗi shi'a ba da suka ba a faɗi zaman gidan yari da taron da zai biya a duka afirka ka ya kamata a yi ba a najeriya ba sau da ita ƙidan shi'a matsalanta tana rushe masalihul anam daga cikin masalul anam akwai arrahamatu wasalama wal'amnu alamnu da walwi'a waɗannan abubuwan gaba ɗaya tana rushe su idan aka rasa ƙida mai kyau an samu matsala jama'a isa malamai suka ce a tauhid ko al'aƙida ta awwalan ya du'atul islam tauhid yake farawa da shi duk wani abin da ba shi ba to wasan yara ne wa da a'imil akhlaqi was suluki sannan addinin musulunci bayan ya lura da usulul aqaid tsantsan aqidin ta to me yake boko haram ba aqida bane wannan abun da shi ya suke ba aqida bane abubuwan da zaka jance wani Allah ne wani kaza ne ya mafi Allah duk ba aqida bane to wannan ne yake kafa kyawawan ɗabi'u da kuma ga mutane cikin suluki ya gunun ban sha'awa zo masu gaskiya masu amana masu mutunci masu alkawari masu sanin ya kamata zama masu kamun kai sai aƙida ta samu sannan sai ɗabi'u na ƙware su biyo baya kun gano wannan sannan wa usasu siyasa a shari'ayya daga nan ne sai a gina tushe na jagorancin al'umma a bisa hasken shari'a ina sai ka ji mutane sun ce mu ba ruwanmu da siyasa ƙarya suke daidai yake su ba ruwansu da aƙida daidai suke su ba ruwansu da masalihul ana ko abin da ya shafi al-akhlaqi was-suluk da a tare suke mu da ruwanmu da siyasa ruwa ma ɗari bisa ɗari in ka ce to ai limamin mu ne to shi wannan limamin ka'aba ne ana maganar limamin ka'aba kana maganar wani tukari jima mun fahimci wannan da kyau ko yasa ana maganan shugaba buhari ana magana wani kansila ne ayin shugaba buhari zo da ciyaman da kansila da gwamna duk 'yan kallo suke zama dubu jiran mutum daya angon a'iba ban zara dole ne wannan in ga gana kallon wani gwamna ko to shugaba buhari bai zo ba ne shi ma sai ga koma haka har ba ka taba shi ka ce da lamalar kauce ina ganin baba ya to an ma shi nike gani wallahi buhari ke da wannan Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai lafiya mu tsammanin mu duk waɗannan abubuwan fa a wannan tsarin za a yi layin foundation ɗin waɗannan abubuwan ne mu ba mu ce zai iya gama wannan abin duka ba kun gani waɗanda suka ɗauko aiki irin na buhari suna a irin na buharin su ne su saddauna kuma da an gama da su duk wanda yi yunkuro zai irin wannan aikin sai a yi mai sai gama da shi shi ma karan farko da ya ɗauko aikin da suka ɗauko a baya sanda ya gwamna ya rufanar ya kaza gwamnatin nasu ba ce karko ba ta yi abin da ta yi na alkhairi a wancan lokacin sanda ya zo ya ƙara samun mulki za su yi wannan abin alherin da suka baro a baya aka daƙile to tun daga daƙile ta har zuwa sanda aka rantsar da shi banna fa ake ta yi suna takurawa sai shekara sha shida wa ya maka shekara talatin aka yi bannan shekara talatin wasa ne ku kama mutum mai amana mai gaskiya ku sa shi a gidan yari allah ya baku shi yasa shi yana gidan yari ne tirarin bala'in yana zuwa yana bada yan najeriya shi ne aka shekara talatin ana shakan iska mai goba shi ne halin da muke ciki yanzu ba wanda ya san gaban shi kowa ya kosa kawai samu abinci yadda kasan kare na neman abinci shinshine shinshine muke wancan zunubin shirin da 'yan najeriya suka yi da aka kulle mai gaskiya mai amana ba cas ba as aka kawo da gwamnatin adalci saboda binciken da aka ce za a yi game da cin hancin dubu ɗari an face ne a gano mai gaskiya aka ce to a kawo da gwamnatin wannan kasan. yanzu an mai da 'yan najeriya sun zama masu hancin kare kowa yana sun suno abin da zai ci ne ba aikin kare ba kenan isa wallahi dole sai an gyara Allah ba za mu kare damu koma baya ba Allah ya samu dace wani shi fada za ku yi <laughs> addu'a za mu mura ma masu fada ne masu fada suna sambisa yan uwanka ne ku je ku hada a can amma munan yan addu'a ne kuma za ka gani ba kun ce ba zai damu ba ai mun yi addu'a tsoho ya sauka da kwari ko ba tsafi kuka yi ba wal al kubra armar'iyya to jama'a an yi wurin wal makasidul kubra kun ga manufa mafi girma na al'amarin da ta'addanci kauda miyagun aƙidu kafa shugabanci nagartacce su ne almar'iyya shine sai an kula da waɗanda ake shugabanta Yadda na sama yake sha da ƙalali ya ci da romo ya kaza to wala sai na ƙasa yi. duk waɗannan abubuwan za a iya magance su makasid su ne almar'iyya idan ka rabu da almar'iyya ka koma ma filaye ko na rantse da Allah sai an samu matsala kuma wannan shi ma za ku zo ku ji yana daga abin da ya haifar da ta'addanci a ƙasa kaza ƙasa kaza ƙasa kaza za ku gama ne ku tafi kun haɗa gaba tsakanin 'yan ƙasa kun haɗa ƙiyayya wanda kowa in bai da ƙarfin aƙida da imani yana neman rayuwar wane da wane cewa sun mai kaza wallahi sai ya ɗauki fansa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma an ka faɗa sai a ce kana mu gwamnati wai zagon ƙasa yau gwamnatin nan ba mu muka zaɓe su ba ko ba a mu ne aka yi wa'azozi aka ce ai sama da ƙasa ba kuma ku in ban da wancan dattijan arzikin ya faɗa haka wani ya isa ya tsaya a ga sunan shi akwati ne bai ja mu akwatin musiba ba ko ya ce dan adawa ne kakka saurare shi ai mai kaza ai mai kaza yawa mun fahimci wannan da kyau bayan da za a yi gwamnati gwamnati da zo da ce wai ta ba ku izini wai ku je ku gina fiye ku cikin wata kaza za mu gina amma a bashin dawa. tun da allah ya duniya bai yi mutane su zama iri ɗaya ba in ka ce zama iri ɗaya wani addini kake son ka ɗauko mana na ƙasar rashi da china mu kuma ba maguzawa ba ne dole akwai masu kuɗi akwai talakawa to ai akwai wanda za ka yana da fili ɗari ina ruwanka Allah haka yayi ƙaruna da kuɗi annabi Musa bai da kokobo sai annabta kuma ya san me yake yi haka to ya kamata su gina sai ka ce to mun fitar da wasu biliyan 300 ga sa aji duk wanda yake da fili yazo za a bashi bashi cikin shekara biyu ya gina kuma cikin shekara biyu ya biya haka ne amma ka ce ka kwace filin wani ka ba wani ka kulla yakin da har jikokinka su mutu ba zai mutu ba sau da in uban ya haƙura yana tasowa zai ga takardun da aka ba uban shi wannan filin suna na za a raba mana garo to ai gwamna wani ya kwace shine filin ne. har ya kai linta an kwace an ba baban su wani wannan zai ce ba zai yiwu ba daga haka sai ta'addanci ya taso wani ya kukuta da kyar ya samu na filin yana neman na katanga ne ka kwace ka ba wani akwai masalihul ibad akwai masalihul ra'iya anan kuma baka isa ka bada shawara ba sai a ce wai kai text malami da karuwa duk matsayin da aka ba su kenan na yin text an girmama addini ai ka je kofar gidan gwamnati ka bada takarda za a kai mai zai karanta takarda na bayani ne ko qur'ani da Allah ya saukar ya bar qur'ani ya bayani ne ko ko malamai ne ke bayani a madadin qur'ani wanda yake da damuwa shi ya kamata a saurara amma ki saurara mutane sai a ce ai mutane suna kai shawara a takarda a text ko gwamnatin annabawa ma ƙur'ani ya ce wa shawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal ala alalla, wannan abin da kawo ba daidai ba ne mun gano wannan barin buga muku misali kar ku ce muna zukan gwamnatinku, amma gaskiya muke faɗi gwamnatin nan mu muka yaƙi local government by local government aka zaɓe ta su sun sani amma abin da ake kuskure ne yanzu ba an ce an shiga filin eh, labarari da fire service ba to sai a duba a gama masalihul ibad shi wannan fire service din da labararin na akwai wani filin gwamnati za a iya ɗauke sa kai sa can sai a bige gidajen duk takardun da suka ba su filin mutum ne fa ya rubuta akan fara takarda shi ma wannan mutumin ya rubuta ce mun canza musu waje mun kai su waje kaza mutanen duk su ƙara cike wajen shike na a wuce wajen sun kasa fahimtar ai da labararin da fire service din ai ba wajen suke ba filayen wasu ne saboda wani maslaha aka karba aka yi wannan ko to yanzu masu wajen sun zo su ne ana su ne ra'iyya suna da maslaha a wajen waɗannan gine-ginen sai a duba a ga labararin iyakan inda aka bar mashi zai ishe shi eh sai a ware a ce to an bar ma labarari nan ko kuma ku biya kaza kun shigo filin gwamnati a sa masa haraji fire service nan ya ishe shi eh shikenan amma a ce duk a rusa waɗannan gidajen a ja katanga a bar filin Allah akwai masalahul ibada nan wannan shi ke haifar da irhab ta'addanci wani iyakan abin da ya kukuta ya wannan kenan wannan gidan da kike ganin shi kwata ya fi government house a wurin shi a dina kallon masalihul ibad ana koma ana kallon masalih na filaya da gonaki fulawa ta adam mahimmanci a gwamnati kuma a ce wai kakkai magana abubuwan da muke faɗa ko jama'a akwai abin da muka sani ne wanda ku ba ku sani ba maslaha na farko shine maslaha na al'ibad kuma kana faɗin wannan gwamnati za ce kana sukanta da kun ba mu dama mun magana da ku wannan maganan ba za a yi shi ba aka zo sai dai a faɗi falalan abin da kuka yi amma haka gana tun kawo ai mun rusa kaza ma mun rusa ai ba mu muka yi dokan ba dokan ta nan ba mutum yayi ba tunda ta zama da problem mutum yayi me ya canza ta da masalihul ibad ila san da aka yi ta akwai maslaha to amma yanzu akwai maslaha babu a soke a yi abin jama'a za su ji daɗi Allah in ni ne ko in ni ne in har na ga dole matsala na ƙasan ko na wurin ko na makarantar ko na kaza yana buƙatan wajen kunga ga waɗannan mutanen za a ɗauke su ne cancak a je a ba su filaye a wani wuri a samu ɗan wani abu a ba su a ce ku gina duk wanda ya ƙara ba da fili kuma daga yau irin wannan to ga hukuncin da za a yi mashi haka yi kamata yi sau da an kula da masalihul ibad shi ne malam yake cakulwar da wannan wal duk wannan abin da ake bari ake fadi a baya da zai hana ta'addanci hana kaza alkubra mafi girma sai ce almar'iyya Su ne a kula da waɗanda ake shugabanci wa kullu ma yuhaqqiqu salahul insan da duk abin da zai getta rayuwar ɗan adam wa falahahu kuma ya samu cin nasara shi kaɗai za a yi daga cikin matakin kashe ta'addanci jama'a na yi an tada sama da famili 300 a cikin famili 300 nan za ga akwai aƙalla sama da mutum uku. waɗannan ba kowa ne zuciyar shi akwai allah da zai ce ya yafe ba ka tunzura shi dan boko haram na zuwa zai ce dama na dade ina neman ku ka hana za ka iya hana shi shiga ne ka tunzura shi ka yi abin da bai kamata ba za ci a ya ɗauki abin da ba nashi ba ne in ka ga mutum ya ɗauki abin da ba nashi ba cikin hikima za ka ansa ya gane a matsayin ka na shugaba yanzu abubuwan da shugaba buhari yake haɓara yin sun yadda sai dai kawai suna ma abin zagon ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa sau da ku ba san wannan magun ba shine director operation fa da aka yi e fcc ya yi aiki da wani ya aiki da lamurda ya aiki da rubaɗi ya aiki da farida ya aiki yau kuma sai aka ce shine boss a wajen kinan duk wani mugu akwai faɗin shi a gaban shi ya san shi kuma ku ce wai su bar shi ya wuce ai in ni ne janar ban da problem ya dinga acting kenan ya dinga acting kai tai har ka gama duk wanda ya magana yana goyon bayan magu sai a ce shi a kala mai ai daɗin fcc bincike ne ai ba nan suka kama albani suka kala mai boko haram ba ba gane makareta ba ne kai ma maka karya ba matsala annabi yusuf ma sun mai karya an kulle shi shekara goma a gidan yari kai ma dan an maka so what Allah ya kiyaye jama'a kuna gane karatun nan kuwa malam ya ce wa hidayati hi da kuma a tabbatar da shi wannan dan adadin an shiryar da shi ba tunzura shi da zai je kama muguwar aƙida ba wani jahihi sannan yi nasara a dan rayuwar da ya fuskanta fi ubudiyyatin lahi fi ubudiyyatin lillahi khashi'a ya iya tsayawa ya bauta ma Allah cikin kankan da kai wa inabatul mubtahila ad-dari'a ta hanyar koma ma Allah tsoron komawa cikin kankan da kai sai hukuma ta taimaki dan adam a haka idan aka bi wannan tsarin to sai a samar da wasu irin al'umma irin sahabbai wanda Allah ya bai su da cewa talla. wannan wani irin tiri ne na Allah wa man ahsanu minallahi sibgha akwai wanda ya kai Allah iya tiri to yadda za a tara al'umma su zama nagartattu mutanen kirki ba ta'addanci ba cin hanci da rashawa to bayanin yana cin kur'ani da sunna kuma ka an so kudin wajen waɗancan ku waɗannan da ke an sowa za su cinye nawa aka ba su kudi su taimaka ma ma'aikata da 'yan fanshu suka zuba kuna cin akawun ɗinsu an yi ko ba a yi ba au hmm. wani ita ce aya ta 138 cikin suwatul bakara wa ya ƙula jalla sha'anuhu haka allah maɗaukin sarki ce wa nazzalna alaikal kitaba tibiyanan likulli shay'in mun saukar maka da littafin da yake kunshe da bayani dalla-dalla na komi Allah ce li kulli shay'in komi a ciki sai ce wa hudan wa rahama wa bushira sai ce lil muslimina su wane ne al muslimuna su ne al insan din ai wanda suka yi da alkur'anin to akwai hudan wanda zai gyara masa aqida wa rahama wanda zai gyara masu masala sannan wa bushra zai sanya masa gaziransu da rika tunanin suna da fica mai kyau a nan gaba lil musulmi ga wanda suka sallama za su ba Allah wannan sai ya ce aji wannan saboda wani abu saboda kawai kada dan jam'iyya kaza ya soke ka kar kawai wanda bai gane ba kanshi na cikin duhu mafi yawancin yan boko nan jama'a ku yi gudun faɗi gaskiya ba an boko wanda aka yi sa'a ne aka yi sa'an gaske shine wanda ya shiga sakandiri ya kai sabbi yana shiga sakandiri school ya kulla karatu ba ran da zai dawo gida hutu zai zo daga jeron wando ne da yan singilet da suke sawa a makaranta ba za a ke shi nika ba ba zai je gona ba ba za a mai tsawa ba don shi dan boko yana gama za a ɗauke shi a kai shi jami'a daga nan yana fita sai zama darakta a wani wuri shi kenan bai san addini ba bai san kaza ba bai san kaza ba duk yan bokon nan ka zaunar da su wanda fa ya kokari a cikinsu ne kai amma kun gano wannan da kyau in ba ku yi masu wannan adalcin da wannan fahimtar ba ku to kuma kuna da matsala yan bokon nan na da haka ake tarbiyyarsu don a lokacin babu islamiyyin nan ba makarantar haddan nan irin wannan karatun da ake a tara mutane ba fa yi ba a yi duk wannan alheran da kake gani wallahi ba san shi ba to madadin malaman su gaya masa gaskiya sai su koma su kai masu tsaface-tsaface waɗanda kuma za su gaya masu gaskiya sai malaman sai su ce masu wahabiyawa ne maƙiyanku ne da haka kuma su kawo fa sai an ba a hankali za a jawo su saboda mutane da ke da alheri da yawa a ransu to amma ba su san fagen alherin ba ka fassara su da waɗanda annabi zai fara ma da'awa a maka wasu sun sa da sauƙi wasu sai da aka sha wuya to kuma waɗanda suke hana karɓa ba su ne 'yan ta'addan ba sa abu lahab ai da 'yan ta'adda ne sa abu da 'yan muku haram ne Allah shi kyauta wannan ya ce aya ta 89 cikin sotin na hali malai ce fita na sukin badi' haka aka zo da tsarin addini cikin saƙa mai ban sha'awa bai baina shirafatil akal ta yadda hankalinka za a ɗaukaka shi daga inda yake a upgrading ɗin shi zuwa ga wani matsayi kyakkyawa in ana bin wannan karantarwar addini tunaninka da hankalinka buɗa shi ake daga wata duniya kai shi wata duniya ta ci gaba wa ashwaƙin roh sannan ranka da zuciyanka ka rika jin kai din nan kana cikin shauki da jin daɗin abin da ake kowa ya ji ya gamsu gano wannan da kyau ko irin wannan gamsuwan ne aka samu a wannan gwamnatin fa ina ga muku gaskiya ne dan adam ne za a ƙara mai man fetur yan ƙungiyar ƙwararru su ce kai jama'a ku zo a yi zanga-zanga a rage maku su ce a ba matsala yana siyan shinkafa da kyare ce Allah zai kawo sauki ya gamsu da an samar mashi da istishrafatul aqal an buɗe hankalin an ɗauke shi zuwa ga wani wuri zuwa ga wani wuri maɗaukaki hankalin shi ya gane ba mugunta ke mai ba sannan yana da shauƙi na zuciyan cewa nan gaba akwai kyakkyawan manufa a kan shi da 'ya'yan shi da jikokin shi ba ana yi ne don a wulaƙanta shi ba ana yi ne don 'yan bayan shi da za su zo samu rayuwa cikin sauki wa a tawafil wa a watifil gazira sannan gazira na dan adam za ta samu atifa setatta ba ya zama kawai gazira mu samu kuɗi gazira a nema mata masu neman maza su yi yan za su yi yanzu a ƙasar nan kawai an da mutane kowanne gaziran shi ya danganta ga abin da zai yi bai da atifa mai kyau masu neman mata su yi masu neman maza su yi masu mata masu neman yan uwansu mata su yi barayi su yi macuta su yi yan kwaya su yi ba kowa to gwamnati mai kyau irin wannan da za ta faɗa ta'addanci ko sai ta setin waɗannan abubuwan duka shi ne abin da muke son amma gane tukuna kinan jama'a aikin da ke gaban ku aiki ne ƙarami ku sani aiki ne babba kenan yadda shugaban kasa wajibin shi gyara kasan nan to mu ma wajibin mu ne mu taimaka mashi wajen gyaran kasan nan Allah ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum